an sace magajin gari kuma hakimin daura mahaifar shugaban najeriya muhammadu buhari shaidu sun ce wasu mutane shida ne suka dirrawa gidansa a daura sannan suka yi harba-harba a iska kafin daga bisani su tafi da alhaji musa umar lamarin na zuwa ne bayan mutane sha hudun da wasu mahara suka kashe a karamar hukumar safana ta jihar katsina a ranar talata a jihar zamfara mai makwabtaka kuma a ranar laraba da daddare ne 'yan bindiga suka sace wasu ma'aikatan makarantar sakandare 'yan mata su biyar a garin moriki ga mustapha kaita da karin bayani daga abuja To yanzu haka dai rundunar 'yan sanda reshen jihar Katsina sun bayyana cewa akwai lada ta naira miliyan biyar ga duk wanda yake da masaniya ko kuma ƙarin bayani dangane da waɗanda suka yi garkuwa da shi magajin garin daura Alhaji Musa Umar. 'yan sandan da muka tuntuɓe su sun bayyana mana cewa bayan garkuwa da shi sun bi waɗannan masu garkuwa sun yi musayar wuta da su amma Allah bai ba su ikon ceto shi wanda aka yi garkuwa da ba a jihar Zamfara kuma a irin wannan batun garkuwa da mutane ko kuma a batun har-hare mun tuntuɓi rundunar 'yan sanda reshen jihar sun bayyana mana cewa a batun harin da aka kai a wannan makaranta ta 'yan mata a moriki masu garkuwa da mutane ko kuma 'yan bindigan sun kai hari da misalin karfe tara na dare ne bayan sun kai wannan hari sun yi kokari domin kutsawa su shiga ɗakin da ɗaliban ke kwana amma jami'an sintiri ko kuma 'yan kato da gora sun yi kokarin dakile wannan hari sai dai su jami'an tsaron sun bayyana mana cewa akwai masu dafa abinci guda biyu da aka yi awon gaba da su da kuma yara ƙanana guda uku sai dai wasu mazauna garin sun bayyana mana cewa waɗanda aka yi garkuwa da su fa ya buce haka nan to wannan har-hare dai za a iya cewa sun addabi waɗannan jihohi na katsina da kuma zamfara da jihar kaduna waɗanda jihohi ne da ke arewa maso yammacin najeriya musamman irin abubuwan da suka shahara a waɗannan jihohi sun haɗa da garkuwa da mutane da kuma sata domin neman kuɗin fansa da kuma fashi da makami. To shekara guda kenan tun lokacin da aka gudanar da wata mummunar tarzoma a lardin arewa maso yammacin Afirka ta kudu game da rashin ababen more rayuwa da kuma cin hanci da rashawa a yankin. A lokacin zanga-zangar ta tayar da tambayoyi masu mahimmanci game da halin demokuraɗiyya take ciki a ƙasar. amma ganin yadda zaɓe ya kusanto kowane abu ya sauya yanzu ga ahmed abba abdullahi da ƙarin bayani shekarun domisa modise 25 wato daidai da tsawon mulkin demokuraɗiyya a afirka ta kudin a bara ya shiga zanga-zangar da aka yi a mahikin don neman sauyi amma bai damu da zaɓuɓɓukan da za a yi ba Don me zan yi zaɓe, ban ga dalilin yin zaɓe ba saboda babu wani sauyi. Shekara ta ashirin da biyar na ci jarabawa amma babu aiki. Ni da abokaina uh, muna gwagwarmayar wanke motoci ne don samun abin zaman gari. Kamar Dumisan, um, matasa da yawa a wannan yankin sun fusata. Mponen tana da 'ya'ya biyu, tana sayan ruwan da take cika wannan tankin ne don amfanin gidanta, saboda hukuma ba ta sama musu ruwan. ta ce a ƙashin gaskiya muna fama sosai babu ruwa a nan babu kuma wutar lantarki muna amfani da janareta ne kuma kamar yadda ka sani mai na tsada sosai a wasu lokutan za a iya ganin shaida ƙarara ta yadda a wasu sassan mahikin ƙaramar hukuma ba ta wani katabus ga shara barkatai rahotanni da yawa masu zaman kansu sun nuna cewa ana ƙara samun mutanen da ke kokawa da jam'iyyar anc mai mulki to amma kuma abin mamaki da yawa daga cikinsu sun gwammace su ƙi kaɗa ƙuri'a a maimakon su kaɗawa 'yan adawa Har yanzu 'yan Afirka ta kudu na kwatanta mulkin ANC da shekaru 55 na mulkin wariya al'umma, inda akwai gibi tsakanin baƙaƙe masu rinjaye da kwararen kwata 'yan tsiraru. Na biyu kuma shine cewa 'yan adawa ba sa gabatar da kansu ga jama'a a matsayin wani zaɓi. Duk da cewa jama'a ransu ya ɓaci, har yanzu ANC na da goyon baya sosai a yankin arewa maso yammar. To amma fa tura na iya kaiwa bango. Kenan da alama jam'iyyar tana kan wani siratsi Tom Adalla za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafin na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayanku na salula. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Shugaba Nicolas Maduro na Venezuela ya lashi takobin kare kasarsa daga abin da ya kira duk wani hari na 'yan mulkin mallaka, kuma ya yi kira a kan sojoji da su kare gwamnati daga masu zanga-zangar adawa. hakan na zuwa bayan mummunar zanga-zangar da aka yi ranar laraba ta yi sanadiyar mutuwar mutum guda da kuma jikkata gwamman mutane angela markel kuwa ta yi kira da a ɗauki martanin gaggawa domin murkushe masu tsatsauran ra'ayin islama shugabar gwamnatin jamus din tana magana ne a wani taron koli a burkina faso tare da shugabannin kasashen sahel na g5 wata rundunar a yankin da aka kafa da ta kunshi sojoji daga mali da niger da burkina faso da chadi da kuma mauritaniya domin murkushe masu tsatsauran ra'ayin islamar an sai da wani zanen da tsohon shugaban kasar afirka ta kudu nelson mandela ya yi a kan dala 112 a wata kasuwar gonjoyo a birnin new york zanen wanda aka kira seldo ya yi shi ne domin tunawa da lokacin da ya zauna a gidan wato yari a robin island marigayi nelson mandela ya so yin zane ne bayan ya yi ritaya daga mukamin prime minister afirka ta kudu. Topage wata matashiya ce 'yar shekaru 20 da ke zaune a kudancin London, kuma sana'arta ita ce yi wa jama'a kwalliya. Kasancewarta 'yar asalin Afirka hakan na taimaka mata sosai a aikinta, amma kuma a lokaci guda yana kawo mata cikas. Yadda ta zaɓi ta yi sana'ar yin kwalliyar a maimakon karatun aikin nas ko likita, hakan ya janyo mata rashin jituwa tsakaninta da mahaifiyarta. Ga dai Aishatu Musa da labarin Peach ɗin. African people don't see it as Mutanen Afirka ba sa ɗaukar wannan a matsayin sana'a. Aikin kwalliyar ya sa dangantaka ta taɓarɓare a gidanmu, saboda mahaifiyata na da babban guri game da ni. na Page mai aikin kwalliya a London. Ni 'yan Najeriya ce da kuma Zimbabwe. Da ƙyar mahaifiyata ta amince cewa ba na son in zama nas ko likita. Yin watsi da wannan na da wahalar gaske, saboda ba ni kaɗai na shiga tsaka mai wuya ba. Ita ma babattawa mutane na tambayata, ko lalle ita ce ta yadda in bi wannan hanyar. Iyayenmu ba sa yi mana sassauci ko kaɗan saboda suna sa abu mafi kyau a gare mu, saboda sun kashe kansu sosai a kanmu. ever Tun lokacin da ta ga yadda nike aiki tukuru da irin nasarorin da nike ta samu, ta farga da cewa watakila wannan zai iya zama sana'a ta Abin mamaki shine a yanzu mahaifiyar tawa ta bani goyon baya sosai. Ina jin cewa zai iya zama kakakin 'yan Afirka ba wai kawai mata baka ba waɗanda ke son kirkiro da wani abu. In shaida musu cewa idan suka yi aiki tukuru to za su iya cimma burinsu kada ku taɓa bari wani abu ya katse muku hanzari ku ci gaba da aiki tun ku.